alfikihul muyassar shi kan za mu tashi shafi na 118 a nawako darasi na 142 haka ne? eh? alhaku bil imamati wanda ya cancanta ya limanci mutane ya musu limanci haka ne? haka ne na ku ko? wanda ya cancance ma mutane limanci mala yace an abi mas'udin al-badari an karbo daga abi mas'ud al-badari shine wanda ya halicci yakin badar wanda duk wanda ya je wannan yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kalli zuciyarsa ya ce aikata abin da ya ga dama Allah ya fe qala abi mas'ud ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ya ummul qauma wanda zai yi ma mutane limanci bi ma'ana wanda ya cancance ma mutane limancin sallah aqra'uhum likitabillahi shine wanda yafi kowa iya karatun littafin Allah shine Qur'ani wan zo limanci a dauki wanda yafi kowa iya Qur'ani fa in kanat qira'atuhum sawa idan ya kasance karatun sa Qur'ani daidai wa laida ne dukkanin su wane ne ba wane ne ba yace to fal ya ummukum aqdamuhum hijra wanda ya riga yin hijira sai ya zama shine liman kuna lokacin sahabbai kenan ko fa in kanat al-hijra fa in kana fa in kanat al-hijratu sawa idan hijiran ya to daidai duk shekara ɗaya suka yi ko kila ma lokaci guda falya ummuhum akbaruhum sinnan to wanda yafi shekaru ya zama shine liman yaro ya koma baya to matasa in zafin kai kaga an iso kai kenan ko a ce a cire liman ai kaza wannan zafin kan ba shi ne addini ba wani karatun gara ku bar mai shekarun ya ja shi ya fi alkhairi shi ya fi mutunci shi ya fi ku fahimtar inda za a shiga a fita ta sauki in ba ka ban an bar matasa wani abu duk lalata shi za su kuma ka je karatu ka ga tsuran matasa ba dattawa wannan karatun ba balas a ciki ba balas haka nan ka je kaga tsuran dattawa ba matasa shi ma ba balas don ba gobe ya nuna karatun bai taɓo zamani ina fata an fahimci magana to kowa na bukatan kowa amma a nan dai gashi annabi sallallahu alaihi sallam ya ya fifita mai shekaru akan wanda bai da shi idan ana maganan malinta saboda shi yana da ilimi yana da kuma experience wala ya ummar rajul fi ahlihi wala sultanihi kuma kada wani mutum a cikin ku al'umma ta kuje da kyau la ya ummar rajul fi ahlihi kada mu ce je zama limamin wani a cikin iyalansa ka je gida bakunta ka ce musu sau ku daidaita sau in ka zo gidan mutum shine liman kun fahimci magana shine abin nufi kar je gidan mutane kuma mutum ya ce shi zai musu limanci Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka je gidan mutum kar masa limanci wala fi sunfanihi haka nan a wurin da yake da iko ka je ofishinta kin je kaza nasu kin je wurin da ita ke da fada ji. zai zanto akwai tauye darajar mai wurin wani ya zo ya kere a wurin kuma zai iya sa ya ji ba daɗi a ran shi da Allah tunda mutane iri daban-daban ne ko to gashi ma dai sunna ne ko mutum zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ga yanda ce ayi kuma haka zamu ba za mu je gidan wani mai masa limanci ba ba za mu je wurin da wani ke da iko ko ɗalibinka ne ba kana ji ko yusuf ko ɗalibinka ne ka je inda ka ce ainihin wurin shine shugaba kaza shiga sahu ka gaya zai in shi kila yana da hankali da sani ya kamata ya ce a a shi ai al'adar mu ma shi ba zai daye ba sai idan kai ka matsa mishi to amma dai sunna shine karka yi a wurin da yake da iko wala yajlisu ala takrimatihi to ku jifa wala yajlisu kuma karka je gidan mutum ko ofis ɗinsa ko nuri ka zauna ala takrimatihi a wurin karramawansa to wannan karatun na tabbatar da tawon cikin mutu za su bi kowa fahimta iyayenmu akwai kujeran da kai ka nan ne mazaunin inda babanka ke zama kuma ba za ka taba ganin wani ya zauna a wurin nan ba ko ba kuwa kai sai ta tambayi ina ne wurin zaman mai kai wata ma ba sai an tambaya ba tana ganewa da carbi ko da Ƙur'ani ko da jarida tana gane nan wurin zaman mai gidan amma yanzu wata rasa suwan wanda kai da bori 'yar tiktok 'yan media masu fi tsararren tunani za ta zo gida ma inda uban ƙawarta ke zama nan za ta zauna ta harbi har sai ta ce dadi ya shigo nan ne wurin zaman shi 'yar banza ba tarbiya ana yi ko ba a yi waɗannan al'adun da kuke gani wallahi in muna son kanmu da zaman lafiya sai mun dawo da su sai mun dawo da su girmamawa girmama na gaba a gida yana da muhimmanci haka nan kwanan mai gida da cokalinsa duk wanda ya taso nan ya sani mu dai kasar zariya kowa san wannan dabi'a ka san akwai kujerar da kai wurin alolan mai gidan ma an sani ba mai alola a wurin wallahi alola wannan dai ibada ce kujerar da mahaifi ke zama ya alola za ka ga galibi in ka ga wata da shi to sai dai ko in cikin iyayenmu mata amma wai ka ga wani matashi a gidan ya ɗauko kujerar da mahaifi ke alola wai ya zauna a kai ko zai alola inda yake yi to wannan abin da kuke gani su ne albarkan da muka rasa su a yau duk muka zama hadda haddani ne magana ba tsararru na lalacewa ba bi ma'ana asalin karamcin addinin sai ya dushe a idanmu ya zamto ba mu da martaba har a akan idan makiyanmu akwai bukatar dawo da waɗannan shi musulunci fa ku ji shari'ar musulunci da ta zo ba ta haramta al'ada ba marasa kyan ciki ta haramta marasa kyan ciki ta haramta to in nan ke yanzu kina da gida kin canza kuje amma har yanzu a ce ina ne ina ne wurin zaman mijinki ba ki da damuwa ga inda yake zama ba ki damu ki hana yara zama a wurin ba ba ki damu ki kiyaye wurin ba da yawan mata wallahi yanzu sun lalace ba su da wannan kuma ya kamata kina lura da duk inda kika ga ai ku mata ne kun fi ni sanin abin da nake faɗa in namiji ya shigo gida kun san wurin da ya fi so ya zauna ko baki tambaye shi ba ya nuna nan wurin bai kamata kowa ya rinka zama a wurin ba ko kawarki ta zo ki ce nan ne gidan ke zama eh mana in habba za yi miki biyayya a wannan ba dama bai kamata ta zama kawarki ba bai kamata ba amma za mamaki wata zaka ga haɓuwaɗaka za ɗakin da take kwana da mijinta za ta kai kawarki ba wannan ba ma har a shimfiɗa ai kowa ta san inda mijinta ya fi yawan kwanciya a shimfiɗa ba ɗabi'a ne haka ɗabi'a yake ba sai wai wani ya ce ni zan rinka kwanciya wance ta ce nan kowa ya riga ya san ga inda zuciyarsa ta zaɓi mai zai kwanta to wata har wacce take kaiwa nan su je su hira munafuka za a je munafurci da zagin wance da kulla wance gidan da jama'a zo mu shiga ciki kuma inda mijinta ke kwanciya nan za ka zaunar da ita ba ki da sauran kima a idanta ita ma kanta goben nan kuma yana tabbatar miki sai kin ji ki a waje in ma baki sani ba mm, na yi fada da yawa na yi din ku zo mu tafi amma ina fatan kun sa abin da ke faɗa gaskiya ne gaskiya ne kuma ina maimaita muku amfanin fa mun zo karatun nan gaya muku kenan don ba inda zan gankun gaya muku kuma ina ji kuma ina gani kuma muna ji na'am ina to ganin kai ma kai <laughs> ni ka ja ce ina ma za su kan shi ya kusa awa 20 30 bai ganda ba shi kan shi kenan ga iyalai na na wani lokaci wallahi da kuke gani kwana biyu ba su gani na kwana biyu wallahi kuma ni kaina ban sanya akai haka ba to shi yasa ku ɗauka idan kuka rasa me muku fada a rayuwa wallahi kun yi asara kan ku ji muna fada muna fushi son ku muke da alkhairi ba kiyayya bace kuma ni dai ni ga ni ka ina ga mai mun je Kano akwai malaman mu na sunna kasan nan waɗanda har gobe ina roƙon Allah ya sa rayuwarsu su tsayi tare da ni da gaske duk da ban san faɗi amma zan faɗi wasu kaɗan daga ciki professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu duk in kai abinda ba wai kuskure yi ba in ya ga abin da shi ya fi maka zai kira ka ce maka kaza malam Mansur Sakko ta Allah ya ƙara masa lafiya waɗannan dattawan arzikin malamin mu malam Nasir ya haya duk da shi ba da yawan kukila ba san shi ba wallahi zai tsare kai maka faɗa kamar ɗan da ya haifa kuma wannan ni ina kirga shi arziki a rayuwar mu akwai wani Profeso shi ma da muka je Kano sai da ya kira ni ya zonar da ne ya ce ka ga yadda kuke karatun nan kar ku kuskura in ga kun canza a yadda kuke iyaye ne a gare mu. wannan ni na ɗauka arziki ne Allah ya bani da na samu wanda za su iya ce mun can kai kuskure can ka gyara kuma a kalli idan ka a gaya maka wanda yana da wahala a zamanin nan to ina so kuma ku ɗauki haka in kun ji muna muku faɗa wallahi ba ba mu san ku bane gyara muke so kuma al'umman nan ta kowa da kowa ne Allah ya taimake mu alaikum salam haka ne gaskiya ne gaskiya ne a rinka shirya muhadara mana ko na wata-wata ga kashin majalisar nan ko wata biyu wata-wata ya kusa irin matsalolin nan ni ina ga ya kamata mu rinka fito da su mu rinka yi musu lakcoci hmm? don in lakca ne kun san wasu ba za su zo daura ba amma in lakca ne wasu kila za su zo wannan magana da hajji yake ba ƙaramin magana ba ce eh haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne to abin kin ga yanzu shine abin da nake so ku gane gyaran nan namu ne dukanmu gyaran namu ne dukanmu kamata mu mu zo mu gyaran idan ni zan dage ke ki dage su su dage in Allah da za mu canza su society ne aƙalla ko ba mu canza duka ba za mu rage wani abu a ciki Allah ya datar da mu gaskiya ina ga a takaita nan wannan karatun sai dai a maimaita shi saboda akwai masu azumi na sani insha Allah to ya hakuri kawai mu tsaya a nan zan sake maimaitawa yau ne ranar da muka ce za mu yi gangamin haɗa kuɗin marayu a majalisin nan don haka a tattara an kirga nawa kika samu to an samu dubu ashirin da biyu da ɗari biyar da naira hamsin a wannan zan majalisi na yau ko ta yi ba a sa nawa ba ni ma zan sa dubu biyar a cash kenan a cash eh a cash kenan a account muna da sama da dubu ɗari da wani abu na'am ok to ga yan social media ma an ce suna sawa mun gama da za mu gani sau da haka muna fata allah ya amshi ibadunmu gaba ɗaya, sannan dai still muna faɗa duk abin da ake da shi da za a iya ba da gudunmuwa zai kokari a aiko da shi sau da haka za mu zauna mitin na mu'azzin jabar ranar lahadi insha Allah shi ne zai zama ƙarshen tattaunawa da zamu daga nan kuma sai dogaro ga Allah da iya damar da muka samu na akwai abu? ok akwai tabirin Allah da yanzu ta aiko da kayan marayu ran nan ma na ga wasu ofis ko to duk kowa suka aiko da shi Allah ya saka musu da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika akwai da suka tura ta internet to Allah ya biya su da aljanna kuma ya biya ok account number wasu na tambaya account number shine sunan sunan account din Mu'az bin Jabal Foundation account number din 0026264944 sunan banki kuma Stanbic IBTC wannan shine Allah ya ba mu ikon ce maka baki daya Don mun zo maimaita wannan darasin zane, insha Allah eh eh ba laifi eh, eh. eh na ga ana sabanin wasu na cewa suna cewa kar a yi sai eh, a a gaskiya magana fi inganci ana yi a bayi da hadisai sun nuna ana yi din eh, ba za mu amfani da hankalin mu ba za mu amfani da nasu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kin ga mu ma zani insha Allah Allah ya albarka to yawwa a kaina mun ce za mu karatu gobe ko gaskiya ba zan sami karatu ba mahaifina bai da lafiya kamata ce tun jiya ma na tafi huduman juma'a ta yau da kuma shi din da ya matsa dai in tsaya gaskiya shi yasa kawai na tsaya to sau da haka mun haƙuri ba na nan gobe jibi kuma ga mutum marayu na mu'az ina ga mu haƙura kawai sai bayan sallah kamar dai fi mana sauƙi insha Allah ko eh, a yi sallah lafiya a dai ƙoƙari a kiyaye dokokin Allah sannan kuma a kula da yara a kula da yara a kula da yara musamman yaran nan ƴan mata da samari kar a sake a ce ana ta hidiman soye-soye an manta ina suke da an ji yarinya shiru a binciki ina take duk inda yarinya ta yi minti sha biyar ishirin ba a ji motsinta ba a bincika a bincika a sa ido kuma a yi addu'a Allah ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na'am ban ji ba to ai na ga yamma ne rai yana raina hajiya akwai san addu'a to allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك الهدى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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين